wannan mata rubuto tambaya ta yi gare shi take kawo koke a kan mijinta take cewa mijinta mutumin kirki ne da shi ta fara na yaba kwarai da gaske da yadda ta yi kalmomi na yabo na shimfiɗa mai kyau na alherin da mijinta ke da shi mutum ne mai ƙoƙari na addini da ibada mutum ne mai ƙoƙari wajen ɗabi'u masu kyau mutum ne mai kokari wajen neman na kansa da kuma kokarin neman rufin asirin iyalinsa ai duk wannan yabo ne mai kyau to amma kash inda matsalar take shine a mu'amalar da take tsakaninta da shi mijinta ta ce mijinta surgumin kazami ne kaga wannan matsala matsala ce da ta sa na ji tausayin wannan matar kwarai da gaske kuma na ji tausayin kowata mace wadda mijinta ya zama ƙazami sannan na ji takaici akan mijinta takaici na bai tsaya akan mijinta ba ya hada da duk wani mutum da ko matarsa ta faɗa ko bata faɗa ba ko yana ma da matar ko baya da ita idan ya zama ƙazami ne to wallahi na ji takaici a kansa ko da ban san wane ne da wane ne kazamin ba a cikin mutanen da za su ji magana ta hakika wannan abin takaici ne domin yana ɗaya daga cikin abin da ke taɓa ruhin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke ruguza raki da yawa tsafta addinin musulunci ne tsafta sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kiyaye tsafta bin umarnin alkur'ani ne bin umarnin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ƙazanta kuwa saɓawa alkur'ani ne saɓawa sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yawan tsaftarka in dai kai ahlus sunna ne yawan yanda ka fi zama gangariya a ahlus sunna yawan kazantarka duk yawan yanda kake sallah duk yawan yanda kake ibada duk yawan yanda ka dangale wandonka ka bar gemunka yawan yanda kake nesa da manzan Allah sallallahu alaihi sallama yawan gwargwadon kazantarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta yadda idan yana gabar yake nesa da yamma ta yadda yake nesa da tafarkin shaidan haka yake nesa da kazanta da halin kazanta yawan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ke son alheri ke son abu mai kyau yawan yadda yake son tsafta yawan yadda yake son wanda yake da tsafta kuma duk wani mutumin kirki a cikin bayin Allah ko mutanen da ko mutanen yau ko na gobe babu kazami a cikinsu kuma duk waɗanda suke da alaƙa da nagarta ta addini ko a cikin mutane ko a cikin aljannu ko a cikin mala'iku dukkansu masu tsafta ne kai bai tsaya a nan ba babu wanda ya zama babban misali a kan tsabta da nagarta da zama abu mai kyau da zama mai bankaye da zama abun sha'awa ga kowa idan an gan shi ko aka ji wani abu nasa kamar Allahu rabbul alami ubangijinmu maɗaukakin sarki mai tsarki ne mai kyau ne ubangijinmu maɗaukakin sarki mai banƙaye ne ubangijinmu maɗaukakin sarki ya fi komi kyau ga duk wanda Allah ya sa ya ganshi zai ga abin da bai taɓa ganin abu mai kyau irinsa ba don haka Allah yawan kyanka yawan yadda yake son ka kyau kuwa ba shi ne karan hancinka ko gololon idonka ba ko kuma wato launin fatarka ba a'a waɗannan duka ba su ne asalin ke tabbatar da kana da kyau ba sai yadda ka kyautata kanka ta hanyar mai da kanka abin sha'awa kuma wanda zai iya zama kowa in ya ganka ya je yana jin daɗin zama da kai yana jin daɗin mu'amala da kai mutumin da ya fi kusa da kai wajen gogayya da kusanci da kai da ka za ta amfane shi a duniya ita ce matarka shi ne mijinki duk wanda matarsa ta shaide shi cewa shi kazami ne tabbas wannan kazami ne ko da mutanen waje sun ce yana da tsafta duk wanda mijinta ya shaida cewa ita kazama ce to wannan tabbas kazama ce ko da sauran mutane da ke kewaye da ita suna ganin ta a matsayin mai tsafta ce kuma mafificin wanda zai ba da shaida akan kana da tsafta a duniya ita ce matarka domin tsaftar ciki ta fi amfani sama da tsaftar waje ba girin ba ta yi mai tsafta bai tsaya akan wanke riga da kwalisa da kalkalkal a ɗora hula ko ko ka tace kanka kai kyan gani alhali inda za a buɗe a leƙa za a ji wari da ɗoyi a can wurin to wallahi kai kazami ne addinin musulunci ya karantar da mu tsafta domin tsafta yana daga cikin girmama ɗan adamtaka cewa kai ɗan adam ne dabbobi su ne waɗanda Allah ya halicce su a haka bai ba su tufafi su sa ba gashi ko fatar jikinsu shine tufafinsu su ne waɗanda Allah bai sa su su rinka wankewa ba ta hanyar yin wanka sai dai in ruwan sama ya dake su ko su girgije jikinsu a ƙasa amma ɗan adam Allah ya fifita shi ya karrama shi shi yasa Allah ya umarce shi a shari'arsa wato a umarninsa na shari'a da umarninsa na rayuwa cewa ɗan adam ya zama mai tsafta shi yasa ɗan adam shi zai tsaftace jikinsa ya wanke ba sai wani abun wankewa ya same shi ya wanke shi ba kuma Allah ya zama ya karantar da mutane ya kuma ladabtar da su akan tsafta ta addini da tsafta ta rayuwa duk abin da za a yi a addini za ka ga Allah ya ɗora shi ne akan a yi shi bisa tsafta sannan abubuwa na rayuwa ma Allah ya ladabtar da mu akan yin su cikin tsafta misalai na ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi sallama suna da yawa akan wannan Allah ya yi umarni kamar yadda ya umarni akan a yi nesa da gumaka kar a bauta musu a tsarkake ibada a tsarkake aƙida haka kuma Allah ya umarni akan a tsaftace gangan jiki idan ka tsaftace ruhinka ba ka shirka ka tsaftace ruhinka ba ka bid'a to wannan ka kayi tsafta kenan ma'anawiya wadda take tsafta tsakaninka da Allah saura kuma tsafta tsakaninka da sauran mutane wannan shi ma wani bangare ne na addini idan ka cika ɗaya baka cika ɗaya ba to baka cika mai tsafta ba kuma baka gama cika umarnin Allah ba Allah maɗaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ربك فكبر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر الله مدaukakin sarki ya ce a cikin waɗannan ayoyi wasu ya baka fatahir ka tsabtace ka tsarkake tufafinka ka yi tsabtar gangan jiki ka yi tsabtar tufafi ka yi tsabta ta waje ta yadda kowa ya ganka zai ganka abin sha'awa sannan ce wa ruji zafahajo ka tsabtace cikin zuciyarka ka tsabtace ruhinka ya zama bayan tsabtar waje kana da tsabta ta ciki ka guje wa gumaka ka guje wa dukkan wani abin da ake bautawa koma bayan Allah